Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. suna na Sarfil Hashin Gumel tare da babai ko makera da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba biyu ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. to sarfili zababben shugaban amurka joe biden da yake fuskantar tattalin arziki mai fama da kalubaloli sakamakon annobar coronavirus a jiya talata ya sha alwashin gina abin da ya kira sabon tattalin arzikin amurka da zai amfani duk wani ba amurke idan ya kama aiki a ranar 20 ga watan janairu a halin da ake ji kuma shugaban masu rinjayi a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce lokaci ya kure wa 'yan majalisa game da cimma yarjejeniya a kan sabon taimako mai ɗimbin yawa domin rage wa mutane radadin annobar coronavirus. a jiya talata ne kuma aka kashe mutum biyar ciki har da jinjiri mai watanni tara a duniya yayin da wata mota ta afka wa masu tafiya da sawu a gefen hanya a cewar 'yan sandan jamus labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa 'yan majalisun dattawa a najeriya sun sake yin kira ga shugaban kasa game da taɓaɓɓarewar sha'anin tsaro. akwai matsaloli da yawa mala kuma iyaka gaskiya su ne muna da haƙƙi jama'a kuma jinin mutane yana kan idan ba mu yi abin da ya dace ba wallahi tallahi kasar nan za ta shiga wani irin yana biyo bayan zargin da wani dan majalisar birtaniya yi wa tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawan an nemi gwamnati da babban bankin kasar su wanke. menene yasa bayan shekara arba'in da shida sannan ga wani yau maimakon a yaba mashi abubuwan da yawa kasan nan shikenan sai jaridun su dinga buga wannan banzan karya da wannan mutumin ya yi haka kuma a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus za ku ji kalubalen da ta jefa mutanen da ke dauke da kwayar cutar hiv a najeriya Hakanan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. zababben shugaban amurka joe biden da yake fuskantar tattalin arziki mai fama da kalubaloli sakamakon annobar coronavirus a jiya talata ya sha alwashin gina abin da ya kira sabon tattalin arzikin amurka da zai amfani duk wani ba mulki idan ya kama aiki a ranar 20 ga watan janairu ya ce na sa ana fama da kuncin rayuwa amma ina son ku sani cewa taimako na nan tafe biden yana faɗa a garinsa na wilmington da ke jihar delaware yayin da yake bayyanar da mashawartansa akan tattalin arziki ciki har da tsohuwar mai kula da ajiyar tarayyar amurka janet yellen da yake niyyar naɗa ta sakatariyar bitar malin amurkan Biden ya yi kira ga majalisun kasar inda tattaunawa a kan taimakon coronavirus ga ma'aikata da kasuwanci ya ce tura tsawon watanni su tabbatar da wani shirin taimako mai inganci a cikin watan Disamba tun kafin zababbun 'yan majalisa su kama aiki a cikin watan Janairu. sai dai ya san da cewa duk wani sabon taimako zai zo da inganci kamar farko kana ya yi alkawarin fito da sabon kudirin kashe kudin gwamnati da zaren ya fara aiki na wa'adin shekaru hudu. a hali da ake ci kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce lokaci ya kure wa 'yan majalisa game da cimma yarjejeniya a kan sabon taimako mai ɗanban yawa domin rage wa mutane radadin annobar coronavirus ana sauran kwanaki kalilan majalisa ta kawo ƙarshen zamanta da wannan shekara 'yan majalisa ba za su iya cimma fahimta akan tattaunawar da aka kwashe wata da watanni ba a cimma nasara ba mcconnell ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa tun da safiya ya tattauna da sakataren bitel mali steve mnuchin da shugaban ma'aikatar fadar white house mark meadow ko shugaban ƙasa donald trump zai yarda ya sanya hannu akan wata doka tsawon watanni hudu kenan da shugaban masu rinjayin yake kan bakarsa cewa dala triliyan uku da digo uku da majalisar wakilai mai rinjayin 'yan democrat ta tabbatar da shi cikin watan yuni ya yi yawa har ma ya haura bukatar taimakon annobar shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi sun aike da wani sabon kudiri ga 'yan majalisar republican da yammacin shekarar jiya litinin amma schumer bai yi wani karin bayani ba a lokacin da manema labarai suka masa tambaya a jiya talata yana mai cewa yana kyautar zaton mcconnell zai duba wannan batu a jiya talata an kashe mutum biyar ciki har da ɗan jinjiri mai watanni tara a duniya yayin da wata mota ta afkawa masu tafiya da sawu a gefen hanya a cewar 'yan sandan jamus akalla mutum goma sha hudu ne suka jikata 'yan sanda a garin traya da ke kudu maso yammacin jamus sun kama direban motar mai shekaru hamsin da 51 a duniya dan asalin garin wanda ya sha abin maye kana ana ganin yana da rashin lafiyar kwakwalwa in ji mai gabatar da kara a wani taron manema labarai 'yan sandan sun ce babu wata manufar siyasa a wannan hatsarin da ya faru amma magajin garin traya wolfram lebe ya gargaɗi hukumomin kada su yi gaggawan yanke hukunci akan wannan lamari a wata sanarwa shugaban jamus angela merkel ta jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su an jima kaɗan baba zai sake dawowa da labarai. Kafin nan ana ci gaba da tafka muhawara dangane da buƙatar ko ya kamata Najeriya ta nemo sojojin haya su yi mata yaƙi da Boko Haram. Daga Abuja, Hassan mai na kaina ya haɗo mana da wannan rahoton. akwai matsaloli da yawa mala kuma iyaka gaskiya shine muna da haƙƙi jama'a kuma jinin mutane yana kanmu idan ba mu yi abin da ya dace ba wallahi tallahi kasar nan za ta shiga wani irin yana hali da yanzu mai duguri da waje wajejen suka tsina ake yi idan ya ci gaba zai sake koma yadda fiye da lalacin da aka samu a lokacin gwamnati jonathan dan majalisar dattawan najeriya kenan sanata ahmad babba kaita ke nuna takaicinsa dangane da rashin tsaro da ya addabi sassa daban-daban na najeriya jim kaɗan bayan zaman majalisar majalisar ajiya Biyo bayan ta'azzarar rashin tsaro a Najeriya ne, majalisar dattawan Najeriya ta yi wani zama na musamman a jiya. Inda ta nemi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sallami manyan hafsoshin sojojin Najeriya. Kana ya amince da bukatun da gwamnan jihar Borno, Farfesa Injiniya Babagana Umar Zulum ya gabatar. a cikin bukatun da farfesan ya gabatar wanda kuma ke jan hankali shine bukatar najeriya ta nemo sojojin haya don a yi wannan yaƙi da 'yan ta'addan boko haram na tambayi sanata babba kaita ko sun amince a nemo tallafi daga sojojin hayar? Duk abin da zai kawo Najeriya ta zauna lafiya ni bayan da kuka da shi kuma na san cewa lokacin da muke da sojojin haya a wancan karan sun taimaka mana kwarai da gaske. Saboda haka tun da akwai matsala yanzu duk abin da ya kamata Najeriya ta yi don ta samu daidaito kan maganar tsaro ya kamata. A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba ba daidai ba ne najeriya ta neman sojojin haya irin wannan lokaci sojojin najeriya ba wai sun gaza ba ne ba wai ba za su iya ba ne ba yadda za a yi hankali ya kama cewa sun kasa yin wannan abu ne akwai mai dakile yunkurin su akwai abubuwa da ya kamata a zauna a yi nazari a kai a samo kansu ba wai haka ba akwai hatsari da yawa a ce maka wai sai an samu sojojin haya sun zo cikin wannan kasa wannan ba daidai ba ne a cikin bayanan da ya wallafa babban hafsan sojojin najeriya Najeriya Laftanar General Tukur Buratai ya ce a gaba ɗaya ba fahimci yadda al'amarin ta'addanci yake ba. Ya ce akwai yiwuwar ta'addanci ya ci gaba a Najeriya har nan da shekaru ashirin. Ko da yake ya danganta da fantsamar matsalar da kuma yadda masu ruwa da tsaki daga sojoji da faran hula suka tunkare shi. Yana mai cewa wannan matsala ce da ke bukatar kowa da kowa ya sanya hannu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga ya dawo da labarai. Ma'aikatan kiwon lafiya da masu kula da tsofaffi suna cikin Amurkawa na farko da za a ba su maganin rigakafin COVID-19 a cewar kwamitin ba da shawarwari akan rigakafi na hukumar kula da cututtuka masu yaɗo ta Amurka a jiya talata. kwamitin ya kada kuri'a inda mutum goma sha uku suka yi nasara akan mutum daya cewa da zaran an tabbatar da maganin za a ba shi ga amurkawa miliyan 24 ma'aikatan kiwon lafiya da masu kula da tsofaffi ko da kuwa akwai karancin maganin yayin da kuma za a gaggauta samar da wani shawarar kwamitin shawarwari akan rigakafin na hukumar cdc na zuwa ne yayin da amurka take kara sababbin kamuwa da cutar a faɗin ƙasar. amurka na da mutum miliyan hudu da dubu dari uku da sittin da suka kamu da covid-19 ya zuwa watan nuwamba adadin da akalla ya ninka na watan oktoba a jiya talata jihar florida ta zarce mutum miliyan guda na waɗanda suka kamu da cutar gwamnatin trump ta faɗa cewa ta yiwu a baiwa mutum miliyan 20 maganin rigakafin kafin ƙarshen wannan shekara hukumar kula da abinci da magunguna ta fda ta ce tana duban buƙatar gaggawa da kamfanin har hada magunguna na Pfizer ya gabatar mata akan rigakafin da ya yi. Shi ko kamfanin Modena ya faɗa a ranar Litinin cewa shi ma zai shigar da irin wannan buƙatar gaggawan akan rigakafi da shi ma ya yi. a ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana kira ga hukumomin tarayyar habasha da ta bata damar shiga matsugunan dubban 'yan gudun hijirar eritrea da ke zaune a ƙasan da ba su samun taimakon kayan jin kai tun aka fara yakin habasha da yankin Tigray a farkon wannan wata an raba abinci na karshe ga 'yan gudun hijiran eritrea da yawansu ya kai dubu sittin da shida da ke zaune a sansanoni hudu ne kafin gwamnatin habasha ta fara kai hari a kan tigiri a ranar huɗu ga watan nuwamba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla tsohon dan majalisar dattawan najeriya kuma tsohon mai taimaka shugaba goodluck jonathan kan harkokin majalisa sanata muhammad abba aji ya ce ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya da babban bankin kasar su wa tsohon shugaban kasar janar yakubu gawan adalci don wanke shi daga wani zargi da dan majalisar birtaniya ya yi masa na cewa shi ne ya kwashe rabin kuɗin da ke babban bankin najeriya a lokacin da yake shugabancin kasar. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton. tsohon dan majalisar dattawan najeriya kuma tsohon mai taimakawa shugaba goodluck jonathan kan hakokin majalisar dattawa sanata muhammad abba aji ya ce ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya da babban bankin kasar siwa tsohon shugaban kasar janar yakubu gawan adalci don wanke shi daga zargin da wani dan majalisar kasar birtaniya ya masa na cewa ya kwashe rabin kuɗin babban bankin najeriya lokacin da yake shugaban kasa a yan kwanakin nan daidai kafafen yada labarai suka ambato mr thomas tajan hart na bayani a zuwan majalisar birtaniya cewa tsohon shugaban kasar najeriya janar yakubu gawan shi ya kwashe rabe kuɗin babban bankin najeriya lokacin da yake shugaban kasa wannan batu ya ja hankulan 'yan najeriya da dama ciki har da sanata muhammad abba ajin wanda a hakan ne sakataren kungiyar gwamnoni shiyar arewa su gabacin najeriya ga ma abin da ke cewa game da wannan zargi da ya ce an yi wa tsohon shugaban kasar najeriya kaga a cikin dokan majalisa dole ne sai ka bi doka sannan ka faɗi ra'ayinka kawai shi sai ya zo sai ya ce ai ga wani ya lokacin da ya bar najeriya ya gudu da rabin kuɗin babban bankin najeriya wannan ya nuna shi ya san nawa ne da a cikin babban banki ɗin cewa ga wani ya kwashe rabi ya je ya kirga sauran ga wani lokacin da ya bar najeriya a 1975 ya tafi kampala ne ya je mitin kuma yana cikin mitin ɗin a kampala a uganda aka ce mashi an hamɓarar da gwamnatin shi da tawagar da suka rufa mishi baya suka tafi kamfala suka tara kufan dubu uku suka bashi Kudin da aljihun kenan sai idi amin ya bashi jirgi ya tafi lome mutumin nan za a cewa ya kwashi kuɗi ya tafi da shi kaga lokacin da gawan ya zama shugaban kasa bai ma cika shekara arba'in yau gawan yana da shekara tamanin da shida saboda haka menene ya sa bayan shekara arba'in da shida sannan gawan yau maimakon a yaba mashi abubuwan da yawa kasan nan shikenan sai jaridun su dinga buga wannan banzan ƙarya da wannan mutumin yayi kaga kaman kasa eh, kowa da albarkacin fadin bakin sa shi yasa shi ya fito ya fadi albarkacin fadin bakin sa eh akwai albarkacin faɗin baki amma kuma shi ba wai yana zuwa yadda za ka faɗi abin da ka ga dama ba ba za ka yi wa mutum sharri ba ba wanda ya tashi ya tsaya a kan kasan nan kaman ga wani. bayan ya dawo ma aka duba akawun din shi naira dubu saba'in da biyar ne kuma duk naira shi dubu saba'in da biyar ɗin ana nan najeriya ya soka shugabancin kasa da naira dubu saba'in da biyar da naira dubu saba'in da biyar turan ka daɗe baya gani kamar ya kamata ce gwamnatin najeriya ko kuma ita babban bankin najeriya ta fito ta kare shi tunda ya kamata ce akwai bayanai da suke ajiye ko an tafi wannan kuɗi ko babu su a bisa gaskiya akwai hakki akan gwamnatin najeriya da kuma cbn ɗin da kanta wannan babban bankin najeriya ɗin su fito su ƙaryata wannan magana sanata muhammad abba kenan tsohon ɗan majalisar dattawan najeriya kokawa kan sargin da aka yi wa tsohon shugaban ƙasa kasar najeriya janar yakubu gawan da cewa shi ya kwashe rabin kudin babban bankin najeriya lokacin da yake shugabancin kasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu annobar Corona coronavirus da ta addabi duniya na daga cikin matsalolin da suka mai da hannun agogo baya ga samar da magunguna da kuma jinyar masu fama da kwayar cutar hiv aids a jihohin adamawa da taraba Wannan na zuwa ne yayin da aka yi bikin ranar tuna da masu ɗauke da ƙwayar cutar ta HIV a duniya. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Yayin da ku a faɗin duniya ake ma ci gaba da neman bakin zaren magance matsalar annobar cutar corona coronavirus wato COVID-19. Yanzu haka wasu da wannan annoba ta fi shafa su ne waɗanda ke ɗauke da kwayar cutar HIV AIDS. Sakamakon annobar ta COVID-19 masu ɗauke da kwayar cutar ta HIV AIDS da dama ne masu rasa rayukansu sabili da walau rashin samun magani ko kuma dokokin da aka kafa na hana zirga-zirga malama fara james da ke zama jami'ar tuntuba wato coordinator na masu ɗauke da kwayar cutar ta hiv a jihar adamawa wanda har ila yau ita ce hadimar gwamnan jihar ta fuskaci masu ɗauke da wannan cuta ta bayyana halin da suka shiga sakamakon annobar corona. magani kan muna da shi amma samun kanmu daga mu zo mu karba magani yana ba da wahala domin kome ya yi tsada daga inda masu ciwon suke su zo inda za su karba magani yana da wahala domin yanayi da muka sami kanmu a wannan shekara maganan covid-19 ya zama ya ba da wahala su biya kudin moto da za su zo asibiti su samu magani binda muka yi a lokacin da an lockdown na covid covid mun ɗibi magani muna kai ma mutane har gida amma kuma ya zama mana da wahala domin ba mu da abun hawa na tafiya haka so muna so a taimake mu da mota wanda za mu iya mu kai ma mutane magani har gida idan wani abu haka domin muna shiri ba mu san me zai faru ba amma dun gobe in wani abu ya faru haka za su samu maganin su a sawake ba sai sun yi wahala ba to sai dai kuma yayin da ma wasu ke boye wannan cuta ita kuwa malama margaret daniel da ta kamu da cutar shekaru da dama ta ce lamarin ma ba haka yake ba. Abin da ya faru da ni ban san na da HIV ba. San da na zo ne ciki sai na je antina ta saka gwada aka ce gani ina da shi. Sai na zo na fara rijista na fara karɓar magani amma na zo na haifi yaran baya ina da yara takwas. Sauran duka basu da shi yaro ɗaya ne yake da shi. Dr. Chibado Abubakar babban sakataren hukumar yaƙi da yaɗuwar ƙwayar cutar ta HIV a jihar Adamawa ya ko na irin matakan ma da suka ɗauka. Eh ana amfani da gidan rediyo, ana amfani da ma'aikatanmu suna fita su je anguwa da anguwa, ana amfani da masu addini a je coci biya a wayar da kan jama'a. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. A gai da Ibrahim Abdulaziz wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha sai kuma kilo hasbu a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 da zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu yanar gizo Hausa kam domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma sai mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Tsarin mulkin karɓa-karɓa a Najeriya na ci gaba da haifar da ra'ayoyi daban-daban a tsakanin masu fashin baki. Jama'a Assalamu alaikum. Tun dawowar mulkin demokradiyya a Najeriya a shekarar 1999, wasu manyan jam'iyyun siyasa suke kokarin la'akari da tsarin karɓa-karɓa a tsakanin manyan yankunan ƙasar. A wajen tsayar da 'yan takarar shugaban ƙasa duk da yake ba a shata tsarin a dokar zaɓe ko ta jam'iyyun siyasar ba. duk da yake tsarin ya yi tasiri a siyasar kasar kawo zaɓen shekara ta 2015 wasu manazarta da ma 'yan siyasa na ganin lokaci yayi da za a yi watsi da wannan tsarin tare da la'akari da cancantar ɗan takara ko daga wani yanki ya fito tsohon ɗan majalisar wakilai ta tarayya daga jihar kaduna barista muhammad musa soba na cikin masu wannan ra'ayin to ni yadda nake kallon abin gabaki ɗayan shi game da maganan wai maganan mulkin karba karba a najeriya ni ban gamsu da yanayin ma yadda ake yin mulkin ba ban gamsu da yanayin yadda wasu 'yan tsiraru masu mulki za su kasa kansu gida-gida kudu arewa gabas yamma bayarbe ibo bahaushe a ce a wannan lokacin wane ne wannan lokacin wane ne wannan lokacin wane ne karɓa-karɓa ta gaskiya a najeriya za ta zo ne lokacin da mulki ya dawo hannun talaka saboda duk lokacin da ake wannan harkar mulkin nan talaka zai fito ya yi zaɓe amma daga ƙarshe a gasa mishi aya a hannu a yi abin da aka ga dama da sunan mulki har yanzu abin da ake kira ci gaba na demokaradiyya da mulki talaka ya san cewa shi ya yi zaɓe shi yake da iko har yanzu wannan bai tabbata a najeriya ba saboda haka ni karɓa karɓa da nake so in gani a najeriya shine karɓa karɓa ta gaskiya lokacin da mulki zai zo hannun talaka talaka ya ce ga yadda yake so a mulke shi kuma in kai mai mulki ka saba in zaɓe ya zo ka gani a ƙwaryen tuwanka amma ba zaɓe irin wanda talaka zai tsaya ya yi zaɓe sannan a karɓi mulkin kuma a zagayo wani zango na zaɓe a nuna mishi bai isa ba ko kuma a kama mulkin a lankwasa a yadda aka ga dama a talaka kuma a nuna mishi cewa shi baya da ta cewa na shi kawai sai dai ta addu'a ah, cewa masu mulki ah, su yi kokari su taimake shi a mai da shi dai almajiri a cikin harkar demokaradiyya baya ga demokaradiyya kuma ta gaji cewa shi talaka shi ne sarki a harkar demokaradiyya saboda shi ke da ƙura kuma wakilci ne kawai duk wani mai mulki a najeriya wakilci ne kawai aka bashi yanzu dai a wannan zango shekara 21 kenan babu koda kwaya shekara guda daya lokacin da ainihin shi mulki ya dawo hannun talaka shekara ta da goma sha biyar an yi gangami an zo an canza gwamnati an kauda jam'iyyar pdp jam'iyyar apc ta zo an kauda mutumin da ake ganin daga kudu yake dan arewa ya zo amma daga karshe su yanzu arewa cikin shekara biyar ba sai su gaya min yadda za su ce eh lalle arewa ce take mulki ba menene daɗin mulkin arewan a yanzu da take hannun dan arewan ba arewan ita tafi gasuwa ba ba arewa ne take a watsa ba ba arewa ne take cikin talauci ba ba arewa ne take cikin harkar rashin tsaro da kashe-kashe saboda haka duk inda shugaba zai fito wanda zai iya kwatan 'yan najeriya daga cikin halin da ake ciki ya allah dan arewa ne ya allah dan kudu ne ya allah dan gabas ne ya allah dan yamma ne ya dai kasance mutum ne wanda ya san me ake nufi da demokradiyya me ake nufi da mulki kuma ya tabbatar cewa ya zo da zuciyar da zai iya taimakon al'umma su kuma al'umma su zama alkalai ran da aka yi zubi na biyu bayan wannan zaɓe in ya musu daidai su sake zaɓen shi in bai musu daidai ba su canza so karba karba a wuri na a yadda nake hangenta shine talaka mulki ya koma hannun shi ya zaɓi mutumin da yake so kuma ya sauke ka a daidai lokacin da yake bukata amma duk wannan karba karba na yan boko wannan ya taba wannan ya taba wannan ya taba shekara ɗaya kenan ana tsaye wuri ɗaya cik kasan ma ƙara nutsewa take sau haka duk wani wanda ka je yana maganan ma wani abu karba karba yanzu to ka tabbatar yana cikin gungun 'yan boko wanda kullum burinsu su ga sama talakawa ƙasa ko kuma aya a hannu wannan shine ainihin musamman burinsu na jiya wannan yayi ni kuma yanzu bari in soyi in ka zo mulki baka da manufa to menene amfanin zuwan mulkin naka saboda haka gaskiya magana ita ce karba karba ta gaskiya za ta zo ne a lokacin da mulki ya dawo hannun talakan Najeriya illa iyaka a yan watannin da suka wuce ma makusancin shugaba Muhammadu Buhari wato mamman daura ya bayyana ra'ayin tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023 bisa cancanta ba wai la'akari da yankin da ya fito ba maganar da ta janyo suka daga wani bangare na ƙasar lamarin da kuma ya sa fadar shugaban ƙasa ta fito ƙarara ta nisanta kanta da kalaman na mamman daura farfesa bello muhammad bada malami ne a jami'ar usmanu ɗan danfodiyo ta sokoto kuma mai fashin baki a kan lamuran siyasa. Na farko dai idan muka ce demokuraɗiyya za a bari ta yi aikinta kamar wadda take a sauran ƙasashe na duniya. Shine a ba mutane dama su zaɓi wanda suke son su zaɓa kuma a lokacin da ya kamata a yi zaɓe. To idan haka ne to babu dalilin da za a cewa a'a wannan lokaci wani bangare zai fidda wani shugaba bayan shi kuma wani bangare ya fidda wani shugaba wannan duba da taso ba ina ganin duk wannan wani jaka baya ce irin ta siyasa ra'ayi na mamman daura ra'ayin shi ne da ya faɗa amma kuma idan ka duba ba dama bai ce ra'ayi ne na shugaban kasa ba bai ce ra'ayi ne na jam'iyyar da ke mulki ba amma kuma ra'ayi ne da dukkan 'yan najeriya da suka san muhimmancin demokradiyya ai ba su kuka da wannan ra'ayi wannan ra'ayi na a ba mutane dama su zaɓi wanda suke so shi a demokuraɗiyya daɗa wanda suke so ya hito daga kudancin najeriya ko arewacin najeriya ko tsakiyar najeriya wannan shi a demokuraɗiyya ta gaskiya in za a ba da dama a ita to amma ala gafarta malam a can baya jam'iyyu duk da yake ba kundin tsarin mulki ba ne ya yi wannan tsarin to amma dai jam'iyyu sun yi wannan tsarin na ko kuma na bada dama ga wannan bangare da wannan bangare bayan shekaru takwas takwas haka saboda watakila a samar da maslaha ta zaman lafiya ko kuma wani abu makamancin haka. To na farko dai ya kamata a duba a gani da aka yi wannan tsari shekara takwas takwas din nan shi menene ya kawo mu ya kawo zaman lafiya ko ya kawo ci gaba na ɗai kenan. Na biyu ba mai iya raba mamman daura da gwamnatin muhammadu buhari watakila kasa wadda suka yi gwamnati ta kasa sai ta izo shi ya yi irin wannan magana domin in yi za a kwashe hankalin mutane a koma a ta cece ku ce tsakanin kudu da arewa ita kuma gwamnati dan samu sauƙi saboda fitina ta mata yawa an kasa ga tsada abinci ga rashin zaman lafiya ga faduwar darajar naira dole gwamnati fito da wani dan abu wanda zai kwashe hankalin mutane mu komo ya mu ya mu maimakon hankalin mai koma ga gwamnati da kudancin najeriya da arewa sai a yi ta faɗi-faɗi amma in ba don haka na ba a demokuraɗiyya ni ban ga wani abin wai sai wani ya fito ya ce wai kamata a zaɓi cancanta ba wannan ba sabon abu ne an samu wasu gaulaye sun mai da abin abin hitina tsakanin kudu da arewa ana rubuce rubuce ana zage zage da bai kai kawo ba bayan ga makarantun ne mu a rufe daraja kuɗin mu ya faɗi tattalin arzikin mu warwas sannan ga kuma rashin zama lafiya to ana gafarta malam a ƙarshe menene mafita akan wannan al'amari da kuma wannan hali da ka bayyana yanzu haka Najeriya tana ciki mafita murtala shine gwamnati gwamnati ta mai da hankali ga abin da shi ake ce ma mulki na gwamnati sha'anin tsaro shi inganta sha'anin tattalin arziki shi inganta ɗan najeriya babu ruwa ne da ina ne shugaban ƙasa fito in dai shugaban ƙasan nan zai mishi adalci ya kwana lafiya lau ya kasuwancin shi lafiya lau je wajen aikin shi lafiya lau ya samu abin da ya ci ne da shi ta kara daraja ya iya kasuwancin shi da ƙasa sai ƙasa shi shi kenan su daina rarraba kawunan mu akan wani abu wai kudu arewa akan kabilanci su gabatar da mulki nagari shugabanci na adalci wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasarmu mun gaji da wannan rashin zaman lafiya wanda zai gyara mana tattalin arzikinmu wanda zai sa mu so ƙasar mu so junan mu wannan ita ce mafita in ba ita aka ba in sun shekara sa wasu zo suna maganganu da zai kawo rabe-raben mu aikin banza suke mu yanzu mun fara ganewa an yi walƙiya mutane da yawa sun ga inda aka yi. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakiliyar sashen hausa madina dauda cuba hero ne ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama ma'asalam a da murtala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. To Sarfila ta kaice zababben shugaban Amurka Joe Biden da yake fuskantar tattalin arziki mai fama da kalubaloli sakamakon annobar coronavirus. A jiya talata ya sha alwashin gina abin da ya kira sabon tattalin arzikin Amurka da zai amfani duk wani ba Amurke idan ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Ya ce nasa ana fama da kuncin rayuwa amma ina son ku sani cewa taimako na nan tafe biden yana faɗa a garinsa na wilmington da ke jihar delaware yayin da yake bayyanar da mashawartansa kan tattalin arziki ciki har da tsohuwar mai kula da ajiyar tarayyar amurka janet yellen da yake niyyar naɗa ta sakatariyar bitar malin amurkan a hali da ake ci kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce lokaci ya kure wa 'yan majalisa game da cimma yarjejeniya akan sabon taimako mai ɗanban yawa domin rage wa mutane radadin annobar coronavirus. ana sauran kwanaki kalilan majalisa ta kawo ƙarshen zamanta da wannan shekara. 'Yan majalisa ba za su iya cimma fahimta akan tattaunawar da aka kwashe wata da watanni ba a cimma nasara ba. a jiya talata an kashe mutum biyar ciki har da dan jinjiri mai watanni tara a duniya yayin da wata mota ta afka wa masu tafiya da sawu a gefen hanya a cewar 'yan sandan jamus akalla mutum goma sha hudu ne suka jikata 'yan sanda a garin traya da ke kudu maso yammacin jamus sun kama direban motar mai shekaru 51 a duniya dan asalin garin wanda ya sha abin maye kana ana ganin yana da rashin lafiyar kwakwalwa in ji mai gabatar da kara a wani taron manema labarai masu raro a nan mika karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na abuja najeriya domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za ku iya ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya na gabatar da shirin da kuma ci bahiro judo ne wanda ya ba da umarni na ma injiniyan mu na yau. Ni Nisar la hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.